fresh element. Al'ummar mata mai da kewaye matasa samari da 'yan mata haɗaɗɗu albishirun. Kamfanin mashahu ya yi bincike ya tona ya kuma a gayyato muku shahararren mawaƙin nan tarmamuwa mai haske mai zamani wato jefresh al'amin mayan mata tare da abokan na Ran ɗaya ga wannan sallar ta azumi a MGC ta matamai da kuma ran biyu ga wannan sallar za a yi gagarumin bikin buɗe mashahura. Da daddare kuma sai mu sake kasancewa mu sake haɗewa a MGC a misalin karfe takwas tare da wata sabuwar alkaryar ta mawakan musamman ma shi jagoran ji Fresh Al'amin Mayan Mata, ‘yan mata gayu, samari gayu, uwaye masu son ganin ɗiyansu cikin nishaɗi, to ku kasance ran ɗaya da biyu ga sallar wannan ta azumi a MGC ta mata mai tun daga karfe takwas na dare har ya zuwa karfe biyu na sahe. Amma fa, ‘yan mata, zan faɗi in ƙara, ku biyo da maganin ku na maye. saboda jarumin sunan shi. Gaskiyar magana kenan. Ba na haɗa maka ba. Wasa cikin wasa shi ke sa a yi wasa lafiya. Mu kasance ga baki mu ran ɗaya da biyu ga sallar wannan ta'azumi a MGC a mashahur eh, domin hallarar bikin buɗe ta sa'an nan kuma a MGC da daddaren kenan ta biyu ga